This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma a kan kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Za ku yi sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron masu salamu alaikum ku da asbahin Laraba 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai. Kasar Taiwan ta bayyana cewa shugabanta Majin Jo zai gana da shugaban kasar China Jin na'urar dan adam na sojojin amurka ya hango wani abu mai kama da walƙiya na jirgin nan na ƙasar rasha wanda ya faɗi a wani tafkin da ke yankin sinai a cikin satin da ya gabata ministan harkokin waje na ƙasar rasha ya ce makomar shugaban ƙasar syria bashar al-assad abu ne da ya rataya a wuyan 'yan ƙasar ta syria to a gaishe ka Mr. Senate President, I, I thank you very much for leading the Senate Uh, uh, Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yabawa Bukola Saraki bayan ya miƙa masa sunayen ministoci 36 da majalisar dattawa ta tantance kuma ta amince da su. Muna da rahoto bayan labaran duniya. Amurka ta alkawarin za ta taimaka a jamhuriyar Nijar a zaben kasar mai zuwa. A jihar Niger Najeriya kuma mutum hudu sun mutu sakamakon hadari a wajen tonon ma'adinai. Sannan mu kawo muku shirin demokradiyya a yau. To masu are assalamu alaikum. Kasar Taiwan ta bayyana cewa shugaban kasar ta Ma Yun-chu zai ganawa garin da garin da shugaban ƙasar China Xi Jinping kuma ranar Lahadin nan mai zuwa ne za a yi wannan ganawar. Wanda rabon da ganin shugabannin ƙasashen biyu sun gana tun a shekarar 1949. mai magana da yawan shugaba ma ya ce za a yi ganawar ce a kasar singapore kuma ba za a sa wa kowace yarjejeniya hannu ba amma ya ce shugabannin za su gana ne da zumar karfa dangantaka tsakaninsu kana a ci gaba da tsayawa a halin da ake ciki a bangare guda mahukuntan kasar china sun gasganta wannan ganawar a nan amurka ko mai magana da yawon fadar white house ne john ennis ya shaidawa manema labarai cewa babban abin da amurka ke bukata game da wannan ganawar shine a samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin kasashen biyu kuma amurka a shirye take ta ga hakan ya cimma nasara tauraruwar dan adam ta sojin amurka ta hango wani haske shigen walƙiya a daidai lokacin da jirgin fasinja na ƙasar rasha ya haɗari a zirin sinaya ƙarshen makon jiya kamar yadda hukumomi suka yi bayani jiya talata duk da haka har yanzu babu tabbas kan abin da ya haddasa haɗarin wannan jirgi sai dai mahukuntan sun ce ba sa tsammanin makami mai linzami ne ya wa jirgin kamin ya tarwatse rugurgu ya diro daga nisan mita 9,400 a hamadar sinai ya halaka illahirin mutane da ke cikin jirgin su mai tanda 24 har yanzu ba gano ko makami mai linzamin ne ko matsalar inji ne suka haddasa wannan hadari amma a dai masana sun shaidawa wata kafar yada labarai a nan amurka cewa shi wannan na'urar hangin nesan ko kuma ce tauraruwar dan adam wato ya hango walƙiya yana iya hango wato hadarin jirgi da ke aukuwa daga sararin samaniya musamman abin da ya shafi fashewar bam ko kuma fashewar injin din jirgi da ke kan tafiya ko kuma jirgi kirar metro wato samfurin a321 da yake kan tafiya kai hatta wani bangaren jirgin da ke tafiya idan wato wani abu ya afka masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ministan harkokin waje na kasar rasha ya ce makomar shugaban kasar syria bashar al-assad abu ne da ya rataya ga wayan 'yan kasar ta syria ministan ya ci gaba da cewa kasancewa al kan karagar mulki ba abin da ya damu moscow ba ne ya ce ba su taɓa cewa a ci gaba da zamawar al'asar kan karagar mulki shine babban manufarsu ba game da manufofin rasha a siriya mai magana da yawon ministan harkokin wajen kasar ta rasha maria zakharova ta faɗa wa wani gidan rediyo jiya talata cewa kawo ƙarshen yakin da a kwa shekaru hudu ana yi a kasar ta siriya shine kawai zai samar da kasa ta gari da gwamnati mai aiki sai dai kuma ta ce sake wata sabuwar gwamnati yanzu haka a kasar ta siriya kamar yadda wasu da yawan kasashen yammacin turai ke ikirarin a yi na iya haifar da mummunar bala'i a wani yankin kasar wanda hakan sai yana nuni ga irin abin da yaƙi da aka kwashe tsawon lokaci ana yi ta ce sama da mutane dubu dari biyu da suka mutu sakamakon wannan yaƙi na ƙasar syria wanda aka fara shi tun a shekarar dubu da goma sha ɗaya kuma yarba raba miliyoyin 'yan ƙasar da muhallinsu shugaban addini na ƙasar iran ya faɗa a shafinsa na intanet cewa takin da ake cewa Allah ya halaka Amurka a shafin nasa ba yana nufin a kashe Amurkawa ba ne yana nufin a kashe manufofin Amurka Atulai Ali Khamenei yana magana ne kan wannan takin ne ilin da yake tattaunawa da ɗaliban ƙasar jim kaɗan kafin a fara bikin tunawa da ranar da aka karɓe ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran a ranar 4 ga watan Nuwamba shekara ta 1979 a wannan lokacin ne ɗalibai masu zazzafar ra'ayi suka kutsa cikin harabar ofishin jakadancin na amurka suka kame amurkawa hamsin da biyar na tsawon kwanaki 444 tun daga wancan lokacin ne wato wato dangantaka ko kuma kasashen biyu suka yanke hulɗa jakadanci sai dai a zamanin wannan shugaba mai ci na yanzu hassan rohani ya yi ƙoƙarin ganin an inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu ciki ko har da ma yarjejeniyar da aka ƙulla da, ita ƙasar iran da amurka da kuma sauran manyan ƙasashen duniya dangane da shirin nukiliyar ta Khamenei dai ya jaddada cewa manufar takin ba yana nufin kashe Amurka ba ne, amma yana nufin kashe manufofin ƙasar ta Amurka da halin ta na ɗagawa ko kuma ji da kai. Ana ji da wannan take a ƙasar ta Iran. 'Yan sanda a Germany sun kai samami a hedkwatar hukumar kwallon kafa ta ƙasar da kuma gidajen mutane uku waɗanda suka fi manya-manyan mukamai a cikin hukumar. Wannan ko ba zai rasa nasaba da bikin ɗaukar ɗawainiyar nauyin ƙwallon kafa na duniya da aka yi a cikin shekarar 2006 ba. babban mai gabatar da kara na kasar nazdan nisan ya ce kai wannan samami sakamakon tuhumar da ake yi ne na kaucewa biyan haraji a wannan lokacin wanda hakan kuma babban laifi ne musamman ma da yake ya shafi hukumar kwallon kafata duniya wato fifa a labarin da wata mujalla mai suna des pregel ta buga a cikin wata a watan da ya gabata ta ce ana tuhumar cewa hukumar ta kwallon kafa da ta jami'anta sun baiwa jami'an fifa toshar baki har na dala miliyan 7.4 domin samun kuri'u masu rinjaye na samun damar daukan ɗauniyar gudanar da wasan a shekarar 2006 kasar ta jaman dai ta buge abokiyar ta ce wato afirka ta kudu da kuri'a guda ɗaya kacal da aka zo neman wannan damar labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba majalisar dattijan kasar domin tantance jerin ministoci da ya miƙa mata. Shugaban ya bayyana haka ne jiya lokacin da shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Bukola Saraki ya miƙa masa sunayen da suka tantance, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Madina Dauda ta aiko mana. Mr. Senate President, I, I thank you very much for leading the Senate to do this uh, hard work. Uh, technically, with the record time, and uh, assure you that um, we follow the constitution and uh, all the 36 will be sitting uh, in the cabinet. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yabawa Bukola Saraki bayan ya mika masa sunayen ministoci 36 da majalisar dattawa ta tantance kuma ta amince da su. buhari ya ce na gode maka shugaban majalisar dattawa da kai da mutanenka kun yi aiki tukuru kuma zan tabbatar maka cewa waɗannan ministoci da ka bani sunayensu za su zama 'yan ɓangaren zattaswa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada yaya sanata comrade shehu sani yake kallon irin rawar da majalisar ta taka a tantancewar ministocin ganin cewa sun fuskanci kalubale daga 'yan jam'iyyar pdp mai adawa to abin da ya faru dai a majalisar dattawa shine ba mara kunya kuma mun yi rawan gani kuma mun yi abin da da ake zaton cewa ba za mu iya ba mu dai a matsayinmu na sanatoci da ke wakiltar gudumominmu kuma a ƙarƙashin jam'iyyar apc mun nuna ma ƙasa da gwamnati da kuma duniya gaba ɗaya cewa kan haɗe ki a ƙarƙashin shi shugaban majalisar dattawa a bukola saraki wannan abu abu ne wanda da ake zaton cewa ba zai faru ba ganin rikice-rikicen da ya taso na shugabanci da farkon kafa wannan majalisa a halin yanzu dama ce ta samu ga wannan jam'iyya tun da yake an riga an haɗa kai a yi amfani da wannan dama wurin ƙara ƙaimi da kuma ƙara dasa a mulkin demokradiyya da zai tsore da kuma taimaka ma shi shugaban kasa muhammadu buhari don ya samu nasarori akan niyyansa da ayyukan da ya sa zai yi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria sun ce mani dan ali dan ya cika sansani mai albarka aikin kana na tagumi duk dan zamfara mai kishi na maka godiya kwaikwan kuɗi. Kai ko matsalar ka sambare tare da maguɗi. Aike mance guda su da cika barbaɗi. Amurka ta ware kuɗi fiye da dala miliyan biyu domin ta taimaka a jamhuriyar Nijar a zaben ƙasar da za a yi baɗi. Amurka ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin burin ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan da za a yi a ƙasar baɗi su kasance cikin kyakkyawar yanayi da kuma kwanciyar rai da fahimtar juna. Ga Suleiman Mini Barma da ci gaban wannan rahoto. sanarwar wacce aka rarrabawa 'yan jarida kofinta ta fara da cewa kasar amurka na goyon bayan tafarkin demokradiyyar da ke gudana cikin yanayi na kwanciyar hankali domin hakan ne kawai ke ba da damar a shirya zaɓe na gaskiya mai 'yan takara barkatai saboda hakan ne gwamnatin amurka ta yanke shawarar bada da gudunmuwa a shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da nijar ta sa gaba alal misali ofishin jakadancin amurka a Niger da hukumar usaid sun ɗauki alkawalin keɓe miliyan kusan biyu da rabi na dala domin shirye-shiryen zaɓe a Niger. daga cikin ayyukan da za a yi ta hanyar amfani da waɗannan kuɗaɗe akwai maganar jan hankalin jam'iyyun siyasa su gane muhimmancin mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi bukatun talakawan ƙasar Niger. sannan a wani shirin haɗin gwiwa hukumar USAID da ƙungiyar WANEP za su dage a ayyukan rigakafin kaucewa tashe-tashen hankula a lokutan zaɓe ta hanyar samar da bayanan abubuwan da ke kwaruwa a yankunan karkara akai-akai domin tabbatar da cewa al'amura na tafiya cikin ruwan sanyi a yayin zaɓuɓɓukan na baɗi sanarwar ta ofishin jakadancin amurka a yamai ta ƙara da cewa amurka ta ɗauki ɗawainiyar wani ayarin ayyukan waye kan matasa ta hanyar ƙungiyar yali domin zaburar da matasa su shiga masu ɗimbin yawa a dama da su a dukkan zaɓuɓɓukan da za a gudanar a shekarar 2016 a jamhuriyar niger sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger bari mu koma Najeriya inda wani rahoto da muka samu daga jihar Naje ke cewa mutane hudu sun mutu wasu biyu kuma sun jikkata lokacin da ƙasa ta rubtawa masu aikin tonon ma'adinai cikin jihar. Mustapha Nasiru Batsari yana da ci gaban wannan rahoto. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Shadaɗi da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga. Aminu Ahmad Shadaɗi ɗaya ne daga cikin masu sana'ar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a yankin ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. abin da ya faru da su suna cikin wani aikin suna yi suna kwakwashi ta ne suna zubar da shi a gefe bukatun shi abin Allah ya aiko da shi ba mu hannu to suna haka ne kawai sai kasar ta ruga suna ciki guda shida a cikin rami sai wani abu na afka sai kasar ta yanke ta zuga a kasa wato kasar ta rihe da su kenan ciki eh shi ma dai malam Musa Yakubu Shadadi ya ce biyu daga cikin waɗanda suka mutun yan uwansa ne na'am yan uwana da jini to yanzu wani hali garin naku yake gaskiya garin namu kan gaskiya ko ina ke teke kowa za a ga yanzu matasa da dattija kowa na gini zazzaune. To sai dai daya daga cikin masu kamfanonin ginar ma'adanin karkashin kasar a jihar Niger, Alhaji Dallami Sarkin Daji, ya ce waɗanda ke yin aikin ba a kan ƙa'ida ba ne lamarin ya shafa. Injiniyoyinmu na cewa rami na yankawa a bar aiki, amma akwai haɗari tattare da aiki. ba tara mu masu ma'adinai dole mu ɗauki matakai don su ba damuwa bane su rasa ransu bisa kan abin da yake ba za su wala ba za su samu ba. A yanzu dai ma'aikatar lafiya ta jihar Niger ta bayyana damuwa akan wannan al'amari sannan ta ce tana faɗakarwa akan illar da ke tattare da wannan aiki. Dr. Usman Muhammad darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Labari ya iso mana wanda kuma su riga mu gidan gaskiya allah ya ramshe su allah ya sa sun huta gaskiya wannan abu ne wanda san san bai mana daɗi ba jama'a kula abin da bai kamata ka yi ba kada ka yi shi yi kuwa kuma za mu ci gaba rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan asp bala El-kana. ya ce sun ɗauki matakin kore mutane daga wajen sannan ya ce za su gudanar da bincike za a bincike za a kira shugabanninsu a zauna da su a gani na hmm. gani za a magance wanga abin Ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba dai na ƙara ta'azzara a nan jihar Niger, ko a watannin da suka gabata ma kimanin yara talatin ne suka mutu a nan jihar Niger a sakamakon kamuwa da cutar nan ta gubar dalma da ake samu ta hanyar ginar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Wai wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta ɗau su man baba mahaifina ban manta ban manta Usman ba da To Allah ji kansu kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha bakwai na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin wa yake da iko a jihar Rivers ne bayan da kotu ta soke zaben gwamna wike. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Suleiman Ambursa. ta soke zaben gwamnan jihar Rivers ɗin Yeso Wike ranar 24 ga watan Oktoba daga birnin Abuja. Shi dai alkali an bursa shi ne mai gurbin alkali Mu'azu Findiga wadda shugabar kotun ɗaukar kara ta Najeriya Madam Bulkacuwa ta cire shi. Bayan ta cire shi ne kuma muke kyauta zaton ta ɗage zaman kotun daga Fatakol zuwa Abuja bisa dalilan tsaro, amma babu bayani kan dalilan da suka sa aka cire alkali Findiga. mataki da wasu masu sharhi suke ganin ba a yi wa harkar mulki ta kowane fanni adalci ba domin rashin faɗin dalilan da suka wajabta a ɗauki wasu matakai sai ya sa jita-jita ta maye gurbin gaskiya har a yi wa wasu rashin adalci ga nasiru da shimfiɗa babu shakka soke zaben gwamna Nelson Wike da 'yan majalisar jihar ashirin da kotun sauraron karar zaɓe ta yi ya sanya jam'iyyar PDP kiran taron zauren shugabannin jam'iyyar. inda jam'iyyar ta yi zargin gwamnatin apc na amfani da kotuna wajen kwace mata jihohi da neman mai da najeriya ƙasa mai jam'iyya ɗaya gwamnan nelson wuke da yake jawabi bayan sanar da su ke zaben nasa da nuna tunda sun ɗaukaka ƙara yana da yakinin kotu za ta sauya hukuncin alkalin kotun sauraron ƙarar zaɓe da ya ce an yi musu durmuƙyal dan takarar apc da kuku peter said na farin ciki da sakamakon shi me ake sa rai ko jama'a ke cewa ne akan wannan hukuncin Hassan Umar Faruk na daga 'yan jarida da ke halartar zaman kotunan sauraron kararrakin zaɓe da ke zama a Abuja. Ba wani abu mamaki ba ne wato bayan da aka soke wannan zaɓe 'yan san wike ya ɗauka ƙara zuwa kotun ɗauka ƙara kuma ina ganin ƙila in ba su samu nasara ba kamar yadda suka yi a waccan ƙarar da suka kai na magana hurumin ita wannan kotu ba ta da hurumin ta zama abuja har ya kai kotun koli to ina ganin wannan shari'a ita ma za ta iya kaiwa wannan mataki To, me yasa gwamna Wike yake ci gaba da zama kan kujerarsa duk da cewa kotu ta soke zaɓensa kuma ta ce a yi sabon zaɓe nan da kwanaki casa'in? Wannan ce tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman. samu ansar nan a kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar, ƙaramin kashi na ɗaya biyu da na shida cikin baka da bakwai na tsarin mulkin Najeriya, wato kashi ɗari biyu da tamanin da takwas. haka kuma za a samu wannan amsa da kai tambaya a kai na waye ke da iko yanzu a jihar rivers karamin kashi na ɗari da arba'in da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu na dokan zaɓe na ƙasa wato in ka koma cikin tsarin mulkin najeriya inda na yi bayani kamar yadda ka yi bayan ka ambata shine kotun zaɓe tana iya rushe zaɓe na duk wani wanda aka zaɓe shi ko ɗan majalisar tarayya ko kuma ɗan majalisar jiha ko kuma gwamna in aka tabbatar da hujjoji cewa zaɓen da aka yi nashi bai bi ƙa'ida na na shari'a ba in aka rushe zaɓen wannan gwamnan ko ɗan majalisa to yana da zaɓi shi wannan gwamnan ko ɗan majalisa wato cikin kwana ashirin da ɗaya daga ranar da aka yanke hukunci ya shigar da ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wato court of appeal kenan hmm. in ya shigar da ɗaukaka ƙara a court of appeal in ma bai shigar da ɗaukaka ƙarar a cikin kotun tarayya ba kashi na ɗari ɗaya da arba'in da uku ta ce in aka yanke hukunci ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba shi ɗin nan gwamnan da aka zaɓe shi aka rushe zaɓensa ɗin nan zai ci gaba da zama a kujeran gwamna ko ɗan majalisa har sai bayan kwana ashirin da ɗaya wato daman da yake da shi na ɗaukaka ƙara ya wuce daga ranar da kwana ashirin da ɗaya cika in bai ɗaukaka ƙara ba dole ya bar wannan kujerar. a yi zaɓe ko kakakin majalisa ya ɗau wannan kujerar ya riko har ranar da hukumar zaɓe za ta yi zaɓe. In kuma ya ɗaukaka ƙara hmm. kashi na ɗari ɗaya da arba'in da uku ƙaramin kashi na biyu na dokan zaɓe na ƙasa hmm. ta ce zai ci gaba da zama a wannan kujerun har zuwa ranar da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke hukunci a kan ɗaukaka ƙaran da ya ɗin nan. Hmm. Wato, kamar nan za mu koma kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ba kotu ɗaukaka ƙara dama cewa daga ranar da aka yanke hukunci, za a yanke hukunci ko kuma a kai da wannan shari'ar cikin kwana sittin daga ranar da aka yanke hukunci a kotun farko. Wato, in muka duba kamar yadda kai bayani a jihar rivers a yanzu haka an rushe zaben gwamna mai ci yanzu wuce tunda an rushe zabensa bisa ga abin da muka karanta a a takardu ya ce zai ɗaukaka ƙara hmm. in ya ɗaukaka ƙarar to dole sai ranar da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wadda take da kwana 60 daga ranar da aka yanke hukunci za ta yanke hukunci a kan shari'ansa in ta yanke hukunci to in an tabbatar da hukuncin da kotun kanta ta cewa rushe zaben da aka yi nan bai ba to dole sai zai fita ya bar wannan kujerar eh abbe bayanin da ake ta faɗa tun da ni ba cikin shari'a nake ba amma abin da muka karanta a cikin jarida ya ce shi ya ɗaukaka ƙara amma kamar da na maka bayani hmm. ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka tsara ba kashi na ɗari da arba'in da uku ƙaramin kashi na ɗaya na dokan zaɓe na Najeriya. Kar a samu giɓi wato vacuum kenan. Mm. Gyara da aka yi ma wannan kashi domin aka duba sauran dokoki na zaɓe na Najeriya da suka wuce a baya. Mm. Da tsarin mulkin Najeriya gaba ɗaya in ka duba daga farko zuwa ƙarshen shi babu inda aka saka irin wannan dokar wato a kashi na arba'in da ɗaya ne na dokar zaɓe shine na dubu biyu da goma shine aka shigo da wannan sabon sashe wanda ya ce in gwamna aka rushe zaɓen shi zai zauna a kujera ko ya ɗauka kara ko bai ɗauka kara ba sai bayan kwana ashirin da ɗaya hmm. lokacin damar shi na ɗaukaka kara sai ya yi in bai yi ba in lokacin ya yi to dole bar Uh, ofisin To a jihar Rivers shi kakakin majalisar shi kansa an soke zaɓensa da shi da wasu 'yan majalisa guda ashirin. Shin idan kwanaki ashirin da ɗaya mu'addara kwanaki ashirin da ɗaya ko wa'adi ya ƙare na dole wike sauka daga kan wannan kujera kuma babu kakakin majalisa na wa ikon hukuma a jihar Rivers za ta faɗa kansa. Zai koma kan alkalin alkalai wato chief joji na jihar na Rivers inda babu gwamna babu mataimakin gwamna babu kakakin majalisa ba mataimakin kakakin majalisa duka in ba sa nan uh, babban alkalin alkalai na jiha in ma babu babban alkalin alkalai na jiha za a samu mai rikon kujerar alkalin alkalai na jiha wato chief george kenan mm. acting chief george mm. shi zai rike wannan kujerar har sai ranar da aka yi zaɓe abinda da tsarin mulkin najeriya ne bayani kenan hadisa abu Hajiya liman zan sake tambaya wato bayan kwana 21 da yanke wannan hukunci ko gwamna ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba tilasta ya sauka kan wannan kujera a in bai ɗaukaka ƙara ba eh. zai sauka bayan kwana 21 to in ya ɗaukaka ƙara eh. zai ci gaba da zama a kan kujerar mulki har sai ranar da kotun ɗaukaka ƙara ko kotun koli ta gama sauraron ɗaukaka ƙaransa. A nan a jihar Rivers, in wiki ya ɗaukaka ƙara zai bar kujerar ne bayan an gama shari'a a kotun ɗaukaka kara an ce an tabbatar da hukuncin da kotun zaɓe na jihar Rivers ta yi. Amma in bai ɗaukaka kara ba, hmm. to bayan kwana ashirin da ɗaya dole ya bar wannan kujerar don hukumar zaɓe ta yi wani sabon zaɓe. Kwanaki talatin da biyar da suka wuce ne Najeriya ta bikin cika shekaru hamsin da biyar da samun 'yancin kai. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Nasiru Adamu Elikaya da fassarar kuma da haka Allah ya kamo karshen shirin demokradiyya a yau na wannan makon. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasirun da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya masu roga tashin labarai kafin mu sallama ƙasar taiwan ta bayyana cewa shugaban kasar ta majin zhou zai yi ganawar garin da garin da shugaban kasar china xi jinping kuma ranar lahadin nan mai zuwa ne za a yi wannan ganawar wanda rabon da ganin shugabannin kasashen biyu sun gana tun a shekarar 1949 mai magana da yawan shugaba ma ya ce za a yi ganawar ce a ƙasar singapore kuma ba za a sa wa kowace yarjejeniya hannu ba amma ya ce shugabannin za su gana ne da zuma ƙarfafa dangantaka tsakaninsu shugaban addini na ƙasar iran ya faɗa a shafin na duniyar gizo cewa taken da ake cewa kashe amurka a shafin nasa ba yana nufin kashe amurkawa ba yana nufin kashe manufofin amurka ne atullah alkameni yana magana ne kan wannan taken sa'ilin da yake tattaunawa da ɗaliban kasar jim kaɗan kafin a fara bikin tunawa da ranar da aka karɓe ofishin jakadancin amurka da ke tehran a ranar 4 ga watan nuwamban shekarar 1979 a wannan lokacin ne ɗalibai masu zazzafan ra'ayi suka tsunduma cikin harabar ofishin jakadancin na amurka suka kame amurka 52 har na tsawon kwanaki 444 madalla da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri a madadin ladan ibrahim a yawa da cuba hero diodo da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya wato malam charles Hals da ya rika masa a nan nisa habu imam ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.